sarki zai iya tunawa sanda muka yi wani flag of ayola mun fito da yaron nan a kowa ya gani sannan akwai wani a kafa awo shi ma wanda yake shan inna ce ta abin nan ta shanye masa kafa sai guda biyu wanda muka gani daya a yan turu daya a nan gandun sarki to wannan shekarar yanzu muna da kes guda uku wanda har yanzu dai sakamako bai nuna shan inna ba ce ta shan gizo wanda a yau din nan ma muna da guda ɗaya da muke so za mu je mu da dubawa sannan kuma dole mu daɗa miko godiya ga girma sarki akan irin wannan hoɓasa da ake bayarwa domin wannan abin yana daga cikin abin da ba wai yau kawai ba tuntunin nuna haka akwai wata 'yar ah, kamar karamar jarida da muke yi mu a forum dinmu a matakin jiha wadda sabuwa ce an yi bugu na farko bugu na biyu muna sa ran insha Allah mai girma sarki za mu sa hotonka yayin da muka yi flag of a nan kana wa yara polio din nan yawwa domin mun bayyana irin kokarin da kake yi eh, insha Allah kuma za mu kawo kofi mu kawo mai girma sarki da wannan muke ƙara miƙa godiya sarki Allah ya ƙara lafiya They have all been immunized. Yeah. They are all his kids. Always, always. okay, they are all immunized. All. All immunized. <laughs> they are all immunized. Uh, no, he wants to know. I didn't speak the language. I yes, didn't speak English. That's why yeah. he wants to hear yes. uh, whether I speak English or not. <laughs> no, my English is. Uh, <laughs> my Mr. Adam, your English is good. You don't do your Hungarian. hmm? Yes. Papa. Hmm? Ah. is uh, is father. Yes. In, in my language, hmm. Papa is father too. Okay. Okay. Yes. Okay. In Hungarian, Apa yes. is father. Okay. Language <laughs> is yes. Thank you. Thank you very much. sarki zai iya tunawa sanda muka yi wani flag of ayola mun fito da yaran nan a kowa ya gani sannan akwai wani a kafa awo shi ma wanda yake shan inna ce ta abun nan ta shanye masa kafa sai guda biyu wanda muka gani daya a yan turu daya a nan gandun sarki to wannan shekarar yanzu muna da kes guda uku wanda har yanzu dai sakamako bai nuna shan canje su wanda a yau din nan ma muna da guda ɗaya da muke so za mu je mu da dubawa sannan kuma dole mu daɗa miko godiya ga girma sarki akan wa wannan hoɓɓasa da ake bayarwa domin wannan abin yana daga cikin abin da ba wai yau kawai ba tuntunin nuna haka akwai wata 'yar kamar karamar jarida da muke yi mu a forum ɗinmu ne a matakin jiha wadda sabuwa ce an yi bugu na farko bugu na biyu muna sa ran insha Allah mai girma sarki za mu sa hotonka yayin da muka yi flag of anan kana ɗigawa yara polio ɗin nan yawwa domin mun bayyana irin kokarin da kake yi eh, insha Allah kuma za mu kawo kofi mu kawo mai girma sarki da wannan muke ƙara miƙa godiya sarki Allah ya ƙara lafiya They have all been immunized. Yeah. They are always kids. Always, always. okay, they are all immunized. All, all immunized. <laughs> they are all immunized. Uh, no, he wants to know. I didn't speak the language. I yes, didn't speak I English. That's to. why yeah. he wants to hear yes. whether I speak English or not. <laughs> no, my English is. Uh, my Hungarian is better. Mr. Adam, your English is good. No wonder you are Hungarian. hmm? Yes. Papa. Hmm? Ah. Appa is uh, is father. Yes. In, in my language, mm-hmm. papa is father too. Okay. Okay. Yes. Okay. In Hungarian, papa yes. is father. Okay. <laughs> Language is also. Thank you. Thank you very much. kwana ɗaya nake fashi don gajiya this is the village we are sarki zai iya tunawa sanda muka yi wani flag of ayola mun fito da yaran nan a kowa ya gani sannan akwai wani a kafa awo shi ma wanda yake shan inna ce ta abin nan ta shanye masa kafa sai guda biyu wanda muka gani daya a yan turu daya a nan gandun sarki to wannan shekarar yanzu muna da kes guda uku wanda har yanzu dai sakamako bai nuna shan inna ba ce ta shanye su wanda a yau din nan ma muna da guda ɗaya da muke so za mu je mu da dubawa sannan kuma dole mu daɗa miko godiya ga girma sarki akan yin wannan hoɓɓasa da ake bayarwa domin wannan abin yana daga cikin abin da ba wai yau kawai ba tuntunin nuna haka akwai wata 'yar kamar karamar jarida da muke yi mu a forum ɗinmu ne a matakin jiha wadda sabuwa ce an yi bugu na farko bugu na biyu muna sa ran insha Allah mai girma sarki za mu sa hotonka yayin da muka yi flag of anan kana ɗiga wa yara polio dinnan nan yawwa domin mun bayyana irin ƙoƙarin da kake yi eh, insha Allah kuma za mu kawo kofi makawo mai girma sarki da wannan muke ƙara miƙa godiya sarki allah ya lafiya Thank you very much. They have all been immunized. Yeah. They are always kids. Always. Always. okay, they are all immunized. All. All immunized. they are all immunized. Uh, no, he wants to know. I didn't speak the language. I yes, didn't speak I English. That's to. why yeah. he wants to hear yes. Uh, whether I speak English or not. <laughs> no, my English is. Uh, no, Your English is good. you are uh, Hungarian. Hmm? Yes. Papa. Hmm? Ah. is uh, is father. Yes. In, in my language, mm-hmm. apa is father too. Okay. Okay. Yes. Okay. In Hungarian, apa yes. is father. Okay. <laughs> Language is awesome. yes. <laughs> Thank you.

zu mir kommen. Ich glaube, ich war, aber jetzt jetzt.